بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ta واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام wa ورحمة wa barakatu. muna gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗo mu a wannan yammaci na asabar wanda yake a shi za mu rufe wannan daura ta wannan karan da izinin Allah ta'ala yammaci na ashirin ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1431 shine kuma yammaci na shida ga watan uku shekara ta shida uku shekara ta dubu da goma miladiya a yau za mu tashi babu ƙaunin lahi ta'ala a wannan darasi namu na bakwai kenan a cikin wannan littafi usulul iman babu ƙaunin lahi babu ƙaunin ta'ala wa ma qadarullaha haqa qadari Allah ta'ala ya ji kan mawallafi wannan littafi da albarka Allah ta'ala ya ji kan shi da rahama Allah ya gafarta mishi a cikin wannan littafin usulul iman ya buɗe babi a ciki ya ce babu ƙaulihi ta'ala babin da zai yi bayanin faɗin Allah ta'ala mun sha maimaitawa da tun da muka fara karatun wannan littafi zuwa yau akwai wani wanda zai iya karanta sutura biyar wacce yake ta malance a ciki? Hmm? ɗira biyar layi biyar wanda yake magana malam ce a ciki daga dai ce babu kauli ta'ala sai koro hadisi a karkashin babu kun gane maganar babu ma'rifatin lahi azza wa jalla wal imani bihi sai kawo hadisin ana shura shuraka an shirk in ya kawo babin kaza sai koro hadisi sai ka fahimci cewar ba wai ne duk abin da ka karanta a ciki a'a shi ya karrabo maka da abin da yake nesa ne waɗannan hadisai hadisai ne daban-daban suke an ka shiga sahih bukhari an ka shiga sahih muslim hadisan suna da yawa suna wurare daban-daban kaga a ciki da akwai hadisan bukhari akwai hadisan muslim akwai na abu dawud akwai na ahmad bin hanbal shi sai ya tattaro maka su a wannan littafi kaga ya rage maka zango mai nisan gaske wannan shine nashi amma da yake mutane ɗayan biyu ne ko dai mai neman gaskiya cike da bai bai yi gamdakatar ya same ta ba ko kuma wanda yake dama fi qalbihi maradun dama a zuce shi akwai wata cuta kun gano wannan to tunda akwai wannan cutar ita za ta hana mashi ganin gaskiya da ya duba bangon littafi ya ga a rubuta Muhammad bin Abdul sai ce ana wahabiyawa ne ina laifi ya karanta abin da ke ciki idan akwai kuskure i musu raddi ko ba shi ba ne? in akwai kurakurai an kawo hadisin bukhari da muslim ya je karata bukhari da muslim gaba ɗaya bai gani ba ba sai rubuta nashi kuma littafin bai ya rage akan wannan to amma sai ya rufe kun gane alheran da ke ciki ya yi ma shi asara da misalai irin waɗannan Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala shi kiyaye mu mala ce babu qaulihi ta'ala wa ma حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون باب قوله تعالى باب الذي من بيانا فدن الله تعالى وما قدر الله حق قدري بس جرم مع الله با حقيقة جرم مع الله والأرض جميعا kasa baki ɗayanta qabdatuhu yawm alqiyama dan ƙagu dace ubangiji Allah ta'ala ya mata ranar alkiyama was samawatu su kuma sammai bakwai gaba ɗayansu maƙawiyatun biyamini amince suke a daman Allah ta'ala subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah ta'ala wa ta'ala kuma ya ɗaukaka amma shirikun daga barin abin da suke haɗa Allah ta'ala da shi da wani wannan ayar da irin wannan zubin ta maimaita a cikin ƙur'ani wurare guda uku wuri na farko wa ma qadarullaha haka qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubduna wa na kaseera wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ولي نبي ما قدر الله حق قدري إن الله لقوي عزيز نصرة الحج كينا sai wuri na uku wannan wanda muke magana a shi wuri na farko na an'am da wuri na uku na zumar Allah ta'ala ya kawo wawun ya ce wa ma qadarullah amma na suratul hajji sai ce ma ko ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u wala innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhib'a da zai ce ma qadarullah haka qadri ma qadarullah basu su girmama Allah ta'ala ba ba fasara malam bahaushe ba ma qadarullah haka qadri haka Allah ya kaddara hmm. ma qadarullah basu su girmama Allah ta'ala ba haka qadrihi haƙiƙanin girmamawansa me yasa ba su girmama Allah ta'ala ba hadisan da za mu karanta a ciki za su ƙara mana bayani na wannan bayanin kun gane wannan da ke ko ma'ana ubangiji Allah ta'ala yana da girma yana da ji da isa mutane ba su ma Allah ta'ala hakikanin haƙƙinsa na girmama shi ba waɗanda suka bai ma Allah ta'ala hakikanin girmamawansa ne annabawa amma dukkan wani za ga yana da wani na ƙasa a wurin girma Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi balle kuma ma wanda bai yi ba kwata-kwata wanda hakan ya sa ya jingina ma Allah ta'ala na ƙasa. alhali Allah ta'ala kuma yana da cikakke sifa ta kamala Allah ya ce wal ardu jami'an ƙasa baki ɗayanta ƙasa nawa muke da su bakwai Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna wa yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi ilma kaga sama bakwai take wa min arzi ardi mislahunna haka ma ƙasa take bakwai larabawa jam'i na ƙasa yana musu da wahala sosai su ce al-arduna yana da sikal a harshe shi yasa sukan kauce ma jam'i na ƙasa zan gana duba abin nan da yawa mawuyaci ka samu abiyat masu yawan gaske da larawa suke jam'in ƙasa kun gano wannan ko domin yana da nauyi a harshe to kuma qur'ani ya sauka ne bilisanin arabiyyin mubin da kyakkyawar abin nan lugha fasaha ta larabci shi yasa sai ya ce wa min al-ardi mislahunna ƙasa ma kwatankwacin sa su ita bakwai din take kamar yadda sama take bakwai haka ma ƙasa take bakwai to ita ƙasa bakwai ɗin jami'an baki ɗayanta domin jami' yana daga cikin siyarsa na al'umum siyaguhu kullun awil jami'u wa qad talallazil lakil furu'u kamar yadda mai maraƙi yake faɗa yana sifanta siyarsa na al'umum yace aljami'u tana ciki ma'ana ƙasan nan bakwai gaba ɗayanta hu yau qiyama don ka guda ce ta Allah ta'ala ran tashi alkiyama kun gane wannan don ka guda zai mata sama watu su kuma sammai guda nawa guda bakwai din tusabbihu lahu sama sab'u wal ardu wa man fihin Allahu allazi khalaqa sab'a watu. a ga dai sammai guda bakwai ce su kuma samawatu sammai guda bakwai matsawiyatun a naɗa suke naɗi guda Allah ta'ala zai musu zai abin nan zai yawma naɗawi sama ka tsayi su jilli lil kitab ko lil kutub duk yayi karanta ƙwar'ani ne karɓin shi biya minihi a damansa kaga ubangiji Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi sifa ta ne ta dama wala taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin subhanahu sarki ya tabbata ga Allah ta'ala wa ta'ala kuma ya ɗaukaka daga barin abin da suke haɗa Allah ta'ala da shi da wani to wannan fa ita ce ayar da malam ya buɗe mata babi yanzu zai dinga koro hadisai ne da suke magana akan wannan babi din wannan da kaga ya nuna mana akwai cikakken rububiyya ta Allah subhanahu wa ta'ala shine rab babu wani abin da ke gagara shi shike shine mai jujuya komai malaki to ana bi hurairah radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض rawahu al-bukhari ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض بارك الله فيكم أنا أبي هريرة رضي الله عنه حديث رقابة هريرة الله تعالى يدرشي ما كنت أمين بقى قال أبو هريرة يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ناجي ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yana cewa ya Allahu al-arda Allah yana danke ƙasa baki ɗayanta al-arda domin al ta shiga al ce kuma al-jinsiyya al-istighraqiyya kun gano wannan ko wa al tufidul kull fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim al-arda baki ɗayanta wa yatawi sama kuma yana ninke sama mini yana naɗe ta da damansa wa yaqul naku kuma yace summa ƙul sannan sai Allah ya ce anal malik ni ne mai cikakken mulki aina mulukul ard ina sauran sarakunan da suke a bayan ƙasa tsik za ka ji an kun gano wannan da ke ku tsit za ka ji an yi fala tasma'u illa hamsa banda za ka illa hamsa duk wani wanda yake ganin ya cika da isa ya yi waye ya shiru za ka ji kafa kamanta Allah shi ke da mallakan mulki din ulillahumma malikal mulki shi ke da mallakar mulki din رواه البخاري imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi ɗin wa ibn umara a wata nuskar kuma walahu an ibn umar yana ku yake walahu ne walahu an ibn umara radiyallahu anhuma عن رسول الله صلى wa sallama وعلى inna وسلم قال إن الله يقبض al-ardina. Wata ko na sama wa tu biya minin su ma ya anal malik walahu imamul bukhari yana da wata riwaya kuma an yi bin umara daga wurin Abdullahi Ɗan Umar. Wasu ke ruwa farko daga wurin Abu hirarra, ruwaya a hadithi na biyu daga wurin Abdullahi Ɗan Umar. Rabi anhuma, Allah ya yadda da su. Ma'ana da ɗan. da uban kenan ma'ana uban shine umar ibn khattab dan shine abdullahi ibn umar duk gaba ɗayan su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal ma'aikin Allah yace inna Allah lallai Allah aga kawo inna harfu nasbin wa tawkid kenan inna ya yaqbidu yawmal qiyamati lalle Allah ta'ala yana danke inna Allah ya qabidu inna Allah ya qabidu yawm al-qiyamati al-ardina lalle Allah ta'ala yana danke kasa baki ɗaya su ranar tashin alkiyama al-ardina kasa ka gana kasa na an samu jam'inta kun gano wannan wannan suna suna kiran shi mulhaqun bi jami'i muzakkar salim baya cikin jami'i muzakkar kamar dai da bayanin da muke dazu saboda bayan da muke da su suke kiran shi mulhaqun bi jam'i mudhakkar salim kuma al'arduna ya nuna dai ƙasa guda bakwai ce kamar da muka karanta aya ɗan su Allah la zai khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna wa takuna samawati bi yaminihi sai sammai bakwai su kasance a daman Allah ta'ala summa ya ƙulu sannan sai Allah ya ce anal malik ni ne mai cikakken mulki a ga ana Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi da suna ne al-malik hakan nan ya ce ma wani al-malik a cikin suratu yusuf wa qala al-malik unibi astakhlisu li nafsi al-malik shin wancan al maliku na suratu yusuf daidai da al maliku wa na ta Allah madaukakin sarki a'a ah, ah. laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir kun gano wannan shi wannan malik din fa iya masara yake mulkin nashi iya masara yake kaga mulkin ma na duniya ne duniyan ma iya masara masar din ma kafin shi wasu sun yi bayan shi kuma wasu ma suna yi da gani gasar mulkin nashi na kasashen mulki ne kun bayyanci wannan da kyau ko wanda ke waɗannan siffofi guda biyu ba su riski siffar mulki na Allah ta'ala ba na farko wani ya riga ko kamar da muka ce kafin shi wasu sun yi na biyu kuma wasu su bayan shi duk babu a mulkin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ko da lafazin almalik da almalik a can a ce lafazin sun zama iri ɗaya wannan ba shi ke nuna hakikanin kaifiyar mulkin ya zama iri ɗaya ba kun gano wannan da kyau ku saboda ka suna na Allah ta'ala yana da cikin sunayen shi al-malik wannan kuma ba shi ke nuna cewar dan ka ce da wani al-malik kuma ya zama na a ce ko kai shirka ko kai bid'a ko kai wani abun ba a shi da ya faɗi wannan shine bid'a kun gano wannan da kyau kamar dai da muke ta magana a cikin al-asma wa sifat thumma yaqul sai Allah ta'ala ya ce anal malik ni ne mai cikakken mulki za a ranar akwai wani wanda zai ce a'a wa ya ƙulu kun fayakun qawluhu alhaq a wannan rana ba wai yana nuna cewa ranar da ba wannan ba qawluhu ba alhaq ba amma dai a ranar kowa ya tabbatar su auna duk sun yadda kaga sun auna tun kafin ya ƙara ma ya yadda Ya ce amantu annahu la ilaha illa zai amanat bihi banu isra'il wa ana min cikakken mulki na Allah maɗaukin sarki kenan kaga abu mai sauki ne in kana son mulki sai ka roƙa wurin Allah ta'ala domin shine malikal mulki shi ke da mallakan mulki din kun gane wannan hanya ke na mafi sauki amma mutum ya shiga bokaye ya shiga yan duba ya shiga da zai shiga domin wai tabbatar mai da mulki wannan wata doguwar hanya ce mutum ya bi Allah ta'ala ya sauke kuma wannan kujera da kake nema ta mulki wani mutum nawa ne suke neman ta ka kaddara ka ce mutum uku ne suke neman ta kuma kowanne irin wannan bokan yake zuwa kun gano wannan da ke ko sai ba wannan ya zo karfe ɗayan dare sai ba wannan ya zo sha ɗayan rana sai kuma ya ba wannan ya zo karfe hudun yamma kaga dai ba za su haɗu ba kenan inda sun haƙura dai mutum ɗaya ne zai hau kan kujera to haka shi yanzu wannan boka duk wanda ya hau aikin shi yayi kenan ko yayi ko bai yi ba ko sun je wurin shi ko ba su je wurin shi ba daman dai mutum guda ne zai hau Allah ta'ala ya sauke zai ga malam tsafa tsafe waye waye waye mutum dubin da bata sun yi ba su samu mulkin ba khasirar duniya wal akhirah zalika huwa al-khusran mubin in ba mutum ya ba. Allah ta'ala ya sauke ma'ana ko da mutum yayi ya samu duniyar mai duniya take wani ya samu duniyar ta samu ya kuma kasa ci haka ne ko ba haka ne? to malama irin wannan mutum ya bi rayuwar wannan a hankali ta ko ta ina mutum ya bi ya san irin matakin da zai bi mata Allah ta'ala ya kiyaye mu wa fi riwayatin an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qara'a hadhihi al-aya ذات يوم على المنبر وما قدر الله haka qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam yaqulu hakaza bi yadihi wa yuhaddikuha wa yuqbilu biha wa yudbiru yumajjidu ar-rabb nafsa ana al-jabbar ana al-mutakabbir ana al-aziz ana al-karim فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قلنا ليخرن به رواه أحمد ناكو يتي بنجبا حتى قلنا alal mimbar na ku ya saki maimaita alal mimbar farajasa bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar kenan ko <coughs> wa fi riwayatin an a wata riwaya dai daga shi Abdullahi ibn Umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a hadhihi aya ya karanta wannan ayar za ta yomin wata rana alal mimbar akan mimbar ya karanta ta kun gane wannan karanta ta akan mimbari lafazin da i akan mimbari akwai wani sako da yake isarwa ɗaya daga cikin sakonnin da yake isarwa da kake ji ana cewa manzo salma yayi kaza akan mumbari zaman shi akan mumbari ya nuna babu wani wanda baya ganin shi kenan kun gane wannan shi za ka ke gani lokacin da ya koyar da kan sallah ya hau mumbari domin yana kan mumbari yana sama hatta wanda yake karshen baya yana ganin shi hata wanda yake karshen baya yana ganin shi wannan ya sa za ka yi cewa da yawa suna nasanta cewar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya hau munbari ya yi kaza akan mun bari ya karanta wannan ayat wa ma qadarullah kuma ba su girmama Allah ba suwa domin wawul jama'a ne suwa ba su girmama Allah ta'ala ba <clears throat> kaga dai a suratul an'am aya ta nuna yahudawa ne domin iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay' قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدون وتخفون كثيرا سورة tsabagen manzo Allah الله صلى الله عليه وسلم يا sai كت سيسكت ai ma أنزل الله على بشر من شيء Allah bai taba aiko da wani littafi akan wani mutum ba haga sun kore annabtan wa kenan eh kun yi shiru annabi Musa duk annaba sun kore wai saboda ne a su da manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye dubu bakin ciki da hassada da suke da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa suka ce ma anzalallahu ala bashari min shay Allah bai saukar da komai akan wani mutum ba babu wani wanda aka taba turai a matsayin manzo sai Allah ya ce man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa ka tambaye su ka ce da su waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi eh kuma ya nuna masa abin da suke a wannan littafi ta ji alunahu karatisa wannan littafin da annabi Musa ya zo da shi kuka dinga daddatsa shi kuna sanya shi a cikin littafai su ne karatis yi na kirtas kun gane wannan ko kuka dinga sanya wannan littafin na annabi Musa a cikin wasu littafan ku na daban tubdunaha sai ku bayyana waɗannan littafan da kuka kwafo daga littafin annabi Musa alaihi salatu wassalam kuka zuba a cikin littafan ku wa tukhfuna kasira sai ku ɓoye mafi yawan wanda yake yi shine asalin littafin a taura din kun gane wannan ma'ana wani ya nuna cewa ne su dan tsakuro wani abu a littafin a taura sai su cika da nasu da surakatansu sai su zuba su ce da su ai wannan shine abin da Allah ta'ala ya saukar shine kaza shine kaza shine kaza ita Allah ta'ala ya tafi wailul ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hada min indillahi liyashtaru bi samanan qalila wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma kasabu kaga annatin kenan da suke yi a lokacin da suka zo kwate littafin at-taura kuma da ban fa su aka ba dora mu alhakin rike shi إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله abin da aka ce ku kiyaye littafin Allah sai suka ci amanar da aka ba su kun gane wannan da ke ko kaga wannan barnar kenan da suke in sun zo kofe littafin a taura sai su kofi wani bangare dan kaɗan sai su zuba surakatansu a ciki sauran asalin kofin a taura din su boye shi shine tubuduna wa tukhfuna kaseera haka kuma idan suka zo magana suka zo fassara aya daga cikin ayoyin da ke cikin ataura ko injira in suka in aka ja ayar wurin fassara sai su ƙara wata kalma ɗaya ko su rage ta yadda mai saurare zai ji cewa wannan abin da suka kara yana cikin bakin da aka ja wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala ma yakzibu wa ya'lamu to ga aikin wurin rubutu aikinsu wurin faɗa maganganu duk sai da qur'ani ne mana bayanin su Allah ta'ala ya ce wa ma qadarullah haqa qadarihi iz qalu ma anzala Allah ala basharin min shay kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nura wa hudan lin hakan da wannan ayar wa ma qadarullah sune waɗannan kafirai din kafiran da suka yi inkarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka sanya ma Allah ta'ala yaya suka sanya mala'iku yaya mata na Allah ta'ala wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban wa laqad alimat al jinnatu innahum hadarun a ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri na wannan aya din cewar su ake nufi da mala'iku ku tsaye da shi kai kai abdulaziz <clears throat> saboda haka waɗannan ake magana a kansu ba su wa Allah ta'ala ba domin ka sun yi ta'allaci sosai da sosai wal jami'an ƙasa baki ɗayan ta qabdatuhu yawm al-qiyama dan ka guda ce ta Allah ta'ala ran tashi al-qiyama was samawati matwiyatun bi yamini sammai kuma baki ɗaya su ana naɗa suke a daman Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amma shirkun wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakaza ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kasance yana cewa haka nan biyadihi da hannunsa wa yuharrikuha <clears throat> yana motsa hannayen nashi wa yuqbilu biha yana yin gaba-gaba da hannayen nashi wa yudbir kuma yana dawo da su baya yumajjidu rabbu nafsahu ubangiji Allah ta'ala yana girmama kansa da kansa yana cewa anal jabbar ni ne aljabbar mai taimakon dukkan wanda yake gajiyayye kuma ya nuna daman kowa gajiyayye ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah aljabbar wanda yake marin jayi ne a kan kowa da komai anal mutakabbir ni ne mai cikakken girma anal aziz ni ne mabuwayi da babu abin da ya gagare ni anal karim ni ne mai yawan karamci mai yawan kyauta mai yawan bayarwa in ba kuma taba mun ta hadisin masalan da ya ce sahau lailu wan nahar mai kyauta ne dare da rana a nan maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi mana bayanin sifofi da sunaye na Allah ta'ala kamar guda nawa akwai dai Al-Rabbu, akwai Al-Jabbar, akwai al almutakabbir akwai Al-Aziz, akwai alkarim فرجف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر sai mun barin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake a kai ya kada mun barin ya kada karantarwa ta fi karantarwa malam hatta kunna har sai da muka ce in ji Abdullahi dan Umar la na bihi kai kada mun barin nan fa faɗi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi mun barin nan zai faɗi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzan Allah ya kai ya tsaya tsayin daka yana karantar da asalin abin da yake shine ne mana alamar karantarwa yana fitowa daga fuske shi yana fitowa daga maganganu sallallahu alaihi wa wasallam kun gano wannan da kyau ko kuma wannan maganar da suke cewa har mumbari ya kusa ya karye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana maganar aqida ne ko yana maganar wasu al-ahkam ash-shar'iyya maganar aqida yake maganar aƙida sai dai sai jajirce sosai da sosai kuma waɗanda ko suke a gaban shi fa kwankwaɗaɗɗu ne ba sun kwankwada a ƙidar ba amma dubi yana asalin ya tsaya yana karantar da su tsantsarta hakikaninta babu gauraye babu sirki wani hadisi imam ahmad ibn hanbal suka rawaito shi ga wannan ya nuna mana cewa lallai yana ga cikin abin nan usul na al'imanu billah mutum ya zama na yana tunani akan girman Allah akan bayani na girman Allah ta'ala fa mumbari ya kusa ya kare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har muka muke cewa mumbarin nan zai zai bale dole ne mutum yi tunani sosai da sosai san Allah madaukakin sarki gagar misali subhanahu wa ta'ala kuma kamar yadda muke bayani girman Allah ta'ala zai daɗa fitowa a gare ka in ka ji sake in ka tuna abin da muka ambata a maganar ayatul kursi cewar ita fa duniyar nan baki ɗayanta samanta bakwai da ƙasa bakwai ɗinta idan aka tattara ta aka jefa ta cikin kursiyu abin nan e cikin kursiyu ba ta wuce ɓangwalen naira guda ka jefa ta a makeken daji ba ka kusan da ko da fili ne hundred by hundred don ga jefa sule guda ba zai san cewar an sa wani abu ba ba kama a ce sa bulo 700 ba kun gane wannan to dubi daji fa daji iya daji ka ɗauki sama bakwai da ƙasa bakwai ka jefa a ciki bai fice ka jefa ɓangwalar naira a ciki ba in ka jefa wani cikin kursi ita kuma kursiyu da Allah ta'ala ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ita kursiyun kuma ka sanya ta a cikin al'arshi bai huce sule ne kasa a cikin daji ba ma'ana yanzu da kursiyu da al'arshi wanne ke ne fi girma al'arshi ya fi shi kuma Allah ta'ala ya daidaito akan al'arshi kenan to yanzu ya za ka girma Allah subhanahu wa ta'ala kun gane wannan da kyau shi za ka fahimci laisa ka mislihi shay wa huwa samiu al-basir warawa muslim an ubaidullah ibn mutsim an ubaidullah ibn mutsam annahu nazara ila abdullah ibn umara radiyallahu anhuma كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأخذ الله سماواته وأرضه بيدي فيقول أو نبوكما فيقبضهما إيه أكلا كويكين فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء عبد الله بن عمر أمكم أنت بشير حديث فرقون shine yanzu yake karantar da almajiransa ubaidullah bin mukisam shi ubaidullah bin mukisam yake cewa nazara ila abdullahi bin umar ya kallaci ya ga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya jira su kaifa ya haki an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda yake hikaitowa yadda yake hikaitowa daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗancan bayanan da suka gabata yake cewa qal ma'aikin Allah yace ya akhudhu Allahu samawati wa ardihi bi yadai Allah ta'ala zai riki zai danke samai bakwai da ƙasai bakwai bi yadai da hannayen shi fa yaqbiduhuma sai ya danke su wannan zai nuna maka cewar dubi girman samai bakwai da ƙasai bakwai amma ubangiji Allah ta'ala danke su zai ba su cika hannun ba ko ba ka ba domin abin da ya cika hannunka ba ka iya dankewa gaba daya mana kullum dai mutum ya tsamma kada in an ce Allah ta'ala yana da hannu ka yi tsammani wai irin naka ne kun gano wannan kun ga wannan sifofi ne ake ta bayyana maka ka san sun sha bambanci mai nisan gaske wanda yake ba ma zai haɗu ba domin walillahi al-mafalul a'la cikakken sifa da Allah ta'ala take shi kadai fa ya huma sai ya danke su baki ɗayansu, faya fa sai Allah ya ce anal malik ni ne mai cikakken mulki wa ya a asabi'ahu sai ya danke yatsansa asabi'ahu yatsunsa wa ya da sai kuma ya shimfiɗa ta kun ga yanzu mun sake samun ƙari na sifa daga cikin sifofin Allah ta'ala shine na ne na al'asabi in ka samu kitabu tafsir na al-imam a turmuzi ma'ana a cikin sunan turmuzi kitabu tafsir babu qaulin lahi ta'ala babu wani surati ali imran hadisin bada Allah ta'ala huwa allazi anzala alayka ayatu muhkamatun huwa allazi anzala alayka وإيه هو الذي kitaba عليك ayatu منه hunna ummul kitabi wa الكتاب mutashabihat fa amma الذين fi qulubihim زيغ sayattabi'una ma tashabaha minhu saboda me ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wilihi dalilai biyu kenan ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كوي سنة الراسخون في العلم يقولون آمنا به من إيمان الأمن الله يفعل yana da kaza yana da kaza mun yi imani kullun min inda rabbina ma yadhkaru illa ulul A anan bukhari yaka abin da imamu turmudi ya kawo hadisin na aisha na ya tabbatar da yasu na Allah subhanahu wataala da kuma cewar in ta ga mutum yana shishigi a ciki yana cewa kaza kaza to ulaika allazina samma Allahu anhum fahdharuhum waɗannan su ne wanda Allah ta'ala i bayanan su ku nisance su kun gane wannan da ke ku ma'ana kun ga abin da ya shafi al'asma wasu fa tun daga zamanin sahabbai baki ɗayan su shi sa a wadda sun wancan kwanaki muke magana ita ce aqida ta annabawa da manzanni idan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna wannan tana cewa tana faɗan falalata wannan tana faɗan falalata wannan tana faɗan falalata sai Zainab binti Jahsh take ku fa gaba ɗayan ku iyayen ku ne suka aurar da ku gawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita Allah ta'ala ne ya daura aurenta min fauki سبع سماوات من فوق سبع سماوات دقة لو فلما قضى زيد منها وطرا ها kaga wannan da ke ka fahimci wannan da ke ko kaga tuni ta kuma babu wata ke mata in kai kokwalon su tabbatattun kwakwale ne cewar Allah ta'ala yana sama kurma an zai rantsu haka yake yi kai man zaki addu'a haka yake daga hannayen ka sama to me yasa baka haka tunda yana ko ina eh za ta kai wancan ku daure shi ba eh za ta kai ku daure shi ba ya fara tabuwa mana a ga mutum yana haka ga ce lafiya kuwa ajin amma kowa haka yake yi yana daga hannayen sama kun gane wannan dai masu tarin gaske shi ita ce asalin fitara da Allah ta'ala ya halitta mutum daga baya gurbataccen dalili abin nan gurbataccen tunani yake shiga kwakwalwar Allah ya kiyaye eh? <laughs> ita wasu ido da alwala sai haka wasu ido da alwala sai haka ko ya haɗa taɓa ruwa a hasa a harfe sai kuma a nuna sama <coughs> eh? eh kuma yake sai kuma yana ko'ina ina Saya eh? wa sai Allah Ta'ala halar ce anan malik ni ne almaliku yake ce hata na zartu ilal mimbar ya ta min asfali shai'in min har na ga mimbarin nan can kasa shi yana motsi wani abu na motsi hata in ni la aqul har na ki cewa wallahi fa a sakitun huwa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan mumbarin yana so ya faɗi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji Abdullahi dan Umar mun gano wannan da kyau saboda haka bangaren karantar da aƙida ana karantar da mutane bayanai filla filla an sallam mun bari hau ya karantar da yadda al'amura suke tafiya وفي صحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قلنا قد بشرتنا فأعطنا قال اقبل البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني آت فقال يا إمران إن حلت ناقتك من عقالها قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي hadisi ya zo cikin bukhari da muslim hadisi na imran bin hussein allah ta'ala ya da shi ya ce qala sallallahu alaihi wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce itubalil bushra ya bani tamim ya ku bani tamim ku karɓi wannan bushara subhanallah azim kabila guda aka kira banu tamim kabilar wa kenan eh eh mawallafin littafin ko tabibul asli dari mawallafin littafin kenan dama na ce in muku manta ba a farko farko na ce mutum ya duba kitabul bukhari da muslim ba abin da kitabul manaqib zai samu manaqib na banu tamim na al-ghifar kabilar su abu kenan al da sauransu ya ce iqbalul bushra ya bani tamim ya ku bani tamim ku karɓi wannan bisharar mana qalu sai suka ce qad bashartana ya ma'aikin Allah kai mana fa'a fa a'tina ya ma'aikin Allah ba mu mana wanda aka faɗa musu ma bai ishe su ba suna neman ƙari qal sai ma'aikin Allah ya ce iqbalul bushra ya ahlal yaman ya ku mutanen yaman ku karɓi bushara mana mutanen najeriya sai na ina lokacin uru eh Allah ya eh kalu eh? sai suka ce ƙarƙadunna mun karɓa fa akhbirna an awwali hadha amur. ya ma'aikin Allah ba mu labarin farkon wannan al'amarin ko dai farkon addinin nan ko farkon duniyar nan baki ɗayanta ko farkon halitta kun gane maganar kun ga in muka ce farkon addinin nan ko farkon duniyar nan ko farkon halittar nan wacce tambaya ke ta zama gamanniya farkon halitta ne farkon halitta ya fi zama gamanne tambaya ba mu labari dangane da farkon halitta kar ku manta wani hadisi yana cikin bukhari da muslim a ba mu labarin farkon halitta qal sai ma'aikin Allah ya ce kana Allahu qabala kulli shay Allah ya kasance kafin komai kun gano wannan nam domin shi laysa li awwaliyatihi ibtida wala li akhiratihi qada kana Allah qabla kulli shay Allah ta'ala ya kasance kafin komai wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah ta'ala ya kasance akan ruwa yake ka duba kitabu tafsir na al-imam at mana sunan abin kitabu tafsir bab wa min suratu hud kun wannan wa hud فدع الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا الله لا يرزقها ويعلم مستقر ومستودع كل في كتاب مبين إيه؟ يو هو الذي خلق السماوات والأرض كون وكان عرشه على الماء نعم وكان عرشه على الماء الأرش الله تعالى يكسن شيء أكون وكتب في اللوح المحفوظ Allah ta'ala ya yi rubutu a cikin lauhul mahfuz daga cikin ya rubuta zikirar kulli shai bayanin komai an gane wannan tambayar to yanzu anan <coughs> mun san Allah ta'ala ya kasance kafin komai ɗaya kenan tambaya anan ita ce menene farkon halitta al'arshi kun gano wannan ko kuma shi ya ce dan ya ce wa kana arshu alal ma sai ce wa kataba fil lawhil mahfuz kuma ya rubuta a lawhil mahfuz da me aka rubuta da alqalam to da al'arshi da alqalam tunda ka san dai da alqalamin kuma aka rubutu balle mu ce da alqalami da al'arshi da alqalami da rubutu wanne ne farko ku dai gane tambayar tukunna eh an gane sura tambayar da al'arshi da alkalami da rubutu wane ne farko ni yanzu bukata ta an gane tambayar to idan ka ce al'arshi ko alkalami wane ne na biyu in ka ce al'arshi kenan ko kuwa yanzu rubutu shine nawa rubutu ne na na uku yanzu magana ne na farko shin al'arshi ne ko alƙalami ina fatin kuna fahimtar magana din tun da yanzu mun san rubutu shi ne na uku to yanzu maganar ita ce da al'arshi da alƙalami wanne ne farko ne dalilinku, ku wa kana arshuhu alal ma nan وكتب في اللوح المحفوظ على الماء شين أكي ربطو da wani dalili da wawun ya adafi ba da summa ba ya atafi shi kuma al'atufu bil waw la yaqtadi at a Allah ta'ala ta yi da nana Maryam ya Maryam kun ci da rabbiki wasjudi warka'i wasjudi warka'i sujada da ruku wanne ake fara eh ruku sai ce wasu judi warka'i eh gano nuna dai al'atafu bi wawo ba shi gani da dai sauran wannan qadiya ce musallama kamar yadda ibn qayyim ya kawo a cikin nuniya cewa an yi sabani tsakanin al'arshi da alƙalami wanne ne farko yake cewa wannasu nasu mukhtalafuna fil qalam alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayani wan nasu mukhtalafuna da yake annas ba fa yana nufin ga magarin mutane ba a kai malamai ke sani kuma rabbaniyun mukhtalafuna fil qalam dangane da alqalami alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayani wannan rubutun kenan da muke magana ko hal kana qabla al-arshi shin alqalam ya kasance kafin al'arshi ne aw huwa ba'dahu ko kuma alƙalami ya zama bayan al'arshi ne kun gane tambayar yace ƙaulani inda adil alal hamzani maganganu guda biyu yace wal haqqu an al arshi qablu li annahu qabla al kitabi yake kana za arkani yace wal haqqu an al'arshi arsha qablu abin da yake garau shine al'arshi qablu ai qablu hmm? mana al'arshi shine na farko sannan kuma sai me sai alƙalami ya ce wal haqqu anna al arsha qabla li annahu qabla al kitabati kana za arkani wa kitabatu alƙalami sharifi ta ta'aqqabat rubutun kuma ya zo bayan abin ne to kaga alƙalami abin al'arshi sai kuma alƙalami dama abin da sa malamai suke wannan magana shine hadisin da yake cewa awwala ma khalaqa Allah ta'ala al qalam ko awwala kulura منصوب على الظرفية أول ما خلق ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب كوكما أول بالرواية بيستزو idan ya zama na ruwaya ce ta awwalu ya zama muftada kenan awwalu ma khalaqa Allah ta'ala alqalam sai zama na farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shine ne alqalami ko kuma awwala ma khalaqa Allah ta'ala alqalama al farkon da Allah ta'ala ya halicci alƙalami sai ya ce da shi rubuta yawwa alfarfiya kenan ko wannan ko ibn qayyim ya rinja da cewar al'arshi shine farko sannan kuma sai alƙalami sai kuma rubutu wannan a halitta kenan baki ɗayansu al'arshi sai alƙalami ma'ana dai maganganu suna karkata ne ko dai alƙalami ko kuma al'arshi kun gane wannan da ke ko to kaga wanda zai ce maka wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta kaga wani ya ɗibi daji wai shi wannan da wannan ne zai bada falalar eh shi yana ganin wannan ita ce falalar a ce shine farkon halitta ya man da an bashi littafin da ba a baima ba taba baima wani ba ba kuma za a ba wani ba shine ne alqur'ani ya zo ya bi shi ya samu shi da duniya da lahira ya ajiye ya je ya kama sai karere yake ɗebowa a hadisul mawdu'a ka shi hadisi mawdu'i ko da ya kai <clears throat> dubu sau dubu hadisi mawdu'i ko da ya zama dubu sau dubu bai zama bai kai matsayin ba'if ƙwaya ɗaya wanda yake ya samu ba'af ne min su alhizu ba abin da min ma ta khallala bihin ru'a ba kun gano wannan idan hadisi ya zama da'if ta sanadiyar su alhif kun gane wani da ke ko da'if ne amma ta sanadiyar wanda irwato shi yana da su alhif to wancan hadisi maudui dubu so dubu bai kai wannan ba domin shi wancan hadisi maudui ba a ci wannan da ake tattarawa a ce ai hadisi ne da'ifi in aka tattara shi suka yawa za su zama daraja na ne na hasan mai gairi a ah, kai na wannan kwakyara ce ana cikin wannan qal sai imran bin Musa ya ce fa atani atin sai wani mai tafiya ya zo na wani mutum ya zo ya ce da ni fa qala sai ce ya imran ya imran in hallat naqatuka min iqaliha taguwarka ta fince daga dabaibayinta dabaibayin da kai ma taguwarka ya fince ya kenan eh ya tashi ya fita قال سي بن حسين يتي فخرجت في أثرها sai na fita neman ta fala adari ma kana ba'adi ban kuma san me ya faru bayan na fita ba na ana cikin karatun cikin ya koro mana ma'aikin Allah ya ce iqbalul bushra ya bani tamim yace iqbalul bushra ya ahlul yaman ahlul yaman suka ce ya rasu ba labarin farkon halittar nan ba labarin farkon kaza yace na farko dai kana Allahu qabla kulli shay <clears throat> yana cikin bayani kawai sai wani zai ce da shi kaza kaza kaza ya gifta mai kaga wannan giftawa motsin da yi mishi ya sa wasu abubuwa da yawa masu kubce mana eh to wani lokacin ce da mutane su haƙura sai su ga kamar ko kana takura musu koya mai karantarwa baya son motsi koya ku fahimci wani hakan nan wannan wannan kuma sai nuna cewa lalle ya dan yi isar ya dan fifita abin da ya zo nema akan akan karatu ba zai zama abin zargi ba don wannan taguwa da yake hawa yake zuwa wurin karatu yake zuwa kaza yake zuwa kaza ko ba haka ba dole ya fita neman ta <laughs> kai subhanallahi alazim ka san da ba duk wannan ya zo ba da akwai bayani to ku ji wata amana sai ce bai san abin da ya faru ba imana eh mana kun gano wannan da ke ko to wani ita ce amana ta ilimi amma mutum sai ga yana ta yi وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت الإعيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا الله فإنا نستشفئ بك على الله وبالله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما زال يسبح حتى عرف حتى عرف ذلك من وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفئ بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن أرشه على سماواته هكذا وقال بأصابعه مثل القبة مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرجل بالراكب رواه أحمد وأبو داود وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جدي ده جبابان شركة ورنكا كنشي قال يجي جاء عربي wani mutumin karkara <clears throat> shine a arabi mutumin ƙauye kenan ko jami'insa a arab sai ka cire yawon ɗin qalatil a'rabu wani man haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum sanu'azzibuhum marratayn maradu ala nifaqi sun kware wurin munafanci Allah ya daga naka samu marduna ba faqale sai wannan mutum ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah jahidatul anfus jiki ya gaji wa ba'atul iyal iyalai sun halaka wahalakatul amwal arziki da ake da shi ya riga ya tsiya ya wuce amfani ya ƙone wahalakatul al'am al'am dabbobi sun mutu idan ta al'am su ne irin dabbobi eh raƙuma shanu awaki tumaki mai dalilin ku eh, wa wallazi ansha nati ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa abun wa min al'ani hamulatan wa farsha kulu min ma razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum adu mubin sai ce samaniyata azwaj min adu'ani sinaini wa min al ma'zu sinaini fastasqilana Allah ka roƙa mana Allah ya shayar da mu ruwa ma'ana ga watan jumlar da yi yace jiki ya gaji iyali sun halaka babu ruwa kenan an shiga fari an shiga kamfa fastasqil lana Allah ka roƙa mana Allah ya shayar mana ruwa fa inna nastashfi'u bika ala Allah mu muna neman cetonka a wurin Allah kun gane maganar muna neman cetonka a wurin Allah bai ce muna roƙon Allah ya sanya mu a cikin waɗanda za ka ceta ba akwai bambanci wurin jumlar fa muna neman cetonka wurin Allah muna neman ka cece mu a wurin Allah da kuma muna neman Allah ya sanya mu cikin cetonka kun gane jumlar idan ka fassara muna roƙon Allah ya sanya mu cikin cetonka kaga wannan ya tabbatar da ceton nawa yake kenan na Allah kenan to wannan jumla ce bai faɗa ba wa billahi alaik kuma muna roƙon Allah da kai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce wai ak me yasa ce irin wannan maganar waye kai yace a tabari ma ta qul ka san me kake cewa kuwa wa sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah yayi tasbihi yace subhanallah yayi tasbihi fa ma zala yusabbihu ma'aikin Allah bai gushe ba yana wannan tasbihin hatta urifa zalika min wujuhi ashabi har sai da aka ga sahabban manzo Allah sun gane abin da manzo Allah yake fara din nan fa abin ya ba saba ganin haka ba thumma qala sannan sai ake Allah ya ce wai hak me yasa ka faɗi wannan magana to amma da sai ga mutum ana shirka a gaban shi kai ba ma a gaban shi ake shirka ba da shi ake shirka amma ya sa ido yana gani kun gane maganar mutum ana shirka a gaban shi shiru ko ma a ce da shi ake shirka ishiru ka duwa jiya na rasul ya miƙe fa yana waɗannan maganganu ya tasbihi ya tasbih ya daka ne tsawa ya san me yake faɗa kuwa atadri ma Allah atadri ma ta ka san me kake cewa ce wai hak me yasa ka faɗi irin wannan magana waye kai innahu la yastashbi'u billahi ala ahad min khalqi ka sani wannan jumla da ka faɗa ka ce inna nastashbi'u bika ala Allah ka sani ba a yi ma Allah ta'ala da kowa a cikin halittarsa kowa cikin halittarsa tunda ba a yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to da wa za a yi kun gane maganar ka san in da wani ne sai a ce to ai ana yi da manzon Allah saboda darajar manzon Allah ita ce kad to da manzon Allah din ba a yi to da ba kuma ake yi haka manzon Allah din ya faɗa yace innahu yadda al'amari ke la yustashfa'u billahi ala ahdin ahad na kira ce ala sakin nafi min khalqihi daga cikin halittunsa kabdin su kaga mala'iku ko suna cikin halittun Allah ma'ana hatta da jibril da mika'ilu ba a yi yace sha'anullahi a'zam al'amarin Allah sha'anin Allah shine mafi girma min zalik daga tsaya kana neman ceton wani auren Allah yace wai hak a tadari mallah ita ko san waye Allah kuwa yace inna arshahu ala samawa ala samawati hakaza yace al'arshin Allah yana kan samman shi bakwai hakaza haka nan wa a bi asabihi misil qubba annabi sallam ya nuni da hannayensa cewar al'arfin kamar qubba take qubba ba ita ce abin kuke gani a masallaci ba dinnan qubba wani haka kamar ka ce haka kun gane ko kaga haka ma'ana wannan kasa shine saman kenan abin nan kasa shine samawat din kenan al'arshin kuma shine saman baki daya kubba ta masallaci akwai wani kuma ba a samanta ba rufin sama kuma ba eh ko ba sai ke yawwa to shi al'arshi shine rufin sammai din gaba ɗayan su babu wani rufi kuma a saman al'arshi shi kuma Allah ta'ala yana saman al'arshi yace wa innahu la bihi atiqa ar-rajul bir-rakib yace al'arshi yana kadawa yana motsawa da shi irin yadda abin nan abin hawa yake motsawa da mutum subhanahu wa ta'ala an san ya tsaya tsayin daka yana mai waɗannan maganganu ka san Allah kuwa ka san me kake faɗa wace irin magana kake faɗa rawahu ahmad wa abu daud ahmad da abu daud suka rawaito wani hadisi sai dai hadisin fihi da'af hadisi ne yana da rauni sosai da sosai ina jin ba sai mun yi bayanin abin da muka faɗa jiya ba dangane da ahadis da suke ta'if ake kawo su a babu aqida cewar ana kawo su ne idan ya zamana dama an sun zo ne litta'ayi domin karfafawa ba wai su ne asali ba saboda an kun lura inna arshihu ala samawati mun karanta shi a hadisin bukhari da muslim wa kana arshihu ala alma wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qal, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala allah wani hadisi kenan mun samu hadisin qudsi guda nawa guda uku kazzaba ibn adam wa lam yakul lahu zalik wa shatamani wa lam yakul lahu zalik fa amma takzibuhu iyyayi fa qawlu lan yu'idni kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati wa amma shatamuhu iyyai fa qawluhu ittakhadha Allah walada wa ana al ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hadisi daga Abu Hurairah ta Allah ya da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace qala Allah Allah ta'ala yace mun sama hadisi guda nawa kenan guda uku yace kazzaba ibn adam ibn adam ya kareta ni subhanallah wa haka ko bai dace gare shi ya ba washe tamani ya aibanta ni walam ya kulle zalik hakan kuma bai dace gare shi ya aibanta ni ba fa amma takzibuhu iyayi amma ta nin da yi fa qawlu fadin shi da yayi yace lan yu'idani Allah ba zai taba dawo da ni ba kama da'a ni kamar yadda ya fara da ni ma'ana kaga yanzu wanda yi wannan maganar ya tabbatar da Allah ta'ala ya fara halittarsa sai dai ya yi cewar Allah ba zai dawo da shi ba وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم haka bai je ɗauko rijijjagaggiyar akuya ya ce da manzo Allah yanzu idan mun zama haka shine za a dawo da mu akuya ta mutu ta yi mushi ta zagonyi sai ya tattaro ta yanzu idan mun zama haka ne za a dawo da mu Allah ta'ala ya ce wa daraba lana masalan sai ya buga mana misali qala yace man yuhil idama wa hiya ramim waye zai eh wani sai halka ya manta halitta shi da afi ai ya manta cewa shi an halicce shi ne babu qala yace man yuhil idama wa zai rayar da kasusuwa wa hiya ramim bayan kasusuwan tari riddige Allah yace qul yuhi allazi ansha'aha awwala marra kace zai rayar da ita wanda ya kirkiri halittar ta tun karan farko walaisa awwalul khalqi bi ahwan alai ai farkon halitta bai zama shine mafi wahala a gare ni ba min i'adati akan dawo da shi har idan akwai abu mai wahala da farkon halitta da farko da gyarawa wani fi wahala kirkira halitta ya fi gyara wahala kun gano wannan da ke ko yace Allah ta'ala ce a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha rabba'akum fa sawaha wa ga layla wa kharaju duha wal ardu da zalika daha kharaju minha ma hawa mar'aha nam mana Allah ta'ala ya buga misali kinin guda daya cewar ya ce in ya mutu ba za a dawo da shi ba amma abubuwan da ya faɗa suna da yawa ko wa amma shatumuhu iyai amma abin nan tawaya ni da yi tawayar da ni da yi siffa ta naƙasu da ya jingina mini fa mu faɗin shi da yace ittakhadha Allah waladan Allah ya riki ɗa Allah yana da ɗa wa anal ahadu samadu ni ne kuma al ahadu ɗaya ɗaya wanda yake gare ni kadai ake bukata ake nufata da bukatu shine as-samadu wanda ake nufata shi da bukatu kowa in ya tashi bukatar shi yake kira sai dai wasu sun nuna wa mutane in sun kira in kun kira Allah ba Allah ba zai ji ba sai in su suka kira saboda ka ba su yadda ku ku kira Allah ba sai dai ku ba su su su kira hmm? ko ku kira su su kira Allah wai aka ce mota ta faɗi an yi hatsari Allah ta'ala ya jikan waɗanda suka rasu Allah ya rahamshe su na ce to shi shehin kuma bai kira bai tallafa musu ba lokacin da suka faɗi din kafin su ce ƙasa tunda wurin shi aka tafi kun gane wannan ya kamata a ce ya miƙa hannun shi ya tallafo su allazi lam yalid wanda bai halitta bai taba haifa ba wa lam yulad ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda yake kuma babu wani wanda yake irinsa kaga a wani hadisi akwai sifofi na me na Allah da sunaye al-ahadu as-samadu wa fi riwayatin an ibn abbas radiyallahu anhuma wa ma shatumuhu iyyahi fa qawluhu li waladun وسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا رواه البخاري أما رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي أما زي أبنى أيضا تاني بإي فقوله فأم متن بإيتي لي ولد cewar ina da ɗa subhanahu wa ta'ala kenan yace wa subhani tsarki ya tabbata a gare ni inda Allah maɗaukakin sarki an attakhadha sahibatan a ce na riki mata wala waladan ko da na ku awala da yace ko shi za Allah ta'ala faɗa cikin Ya ce an na ya kunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba ya da ku ce Allah yana da ɗa ba shi da mata yi tambayar da babu wani kiristan zai sai amsa ta kenan kun gane wannan haka da aljanu suka faɗa wannan ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada haka ya nuna kamar da suna kan wani aqida kenan رواه البخاري نعم وله مع أبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى حديثنا نوكينا نهدو يؤذيني ابن آدم يسب الدهر wa ana daharu biyadil amra ko biyadil amru uqallibu al-layla wan nahar a wannan hadisi da bukhari da muslim suka rawaito hadisi abu hurairah ta Allah ta'ala ya dade shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su a gare shi ya ce. yi ubini bun adam ibn adam yana cutar da ni na'am barakallahu fi qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce yu'zini ibn adam ibn adam yana jingina mana siffa ta tawaya ibn adam yana cutar da ni ya subbu dahara yana zagin lokaci ce kai wallahi lokacin nan sai lafto a shirya watsa ce kai wannan zamanin da ake ciki dai wai abin ya yi ciki kaka sai ɗaya boye watsa ya ce wa anad Haru ni ne fa zamanin biye biyadil amru a hannuna dukkanin al'amura suke bin laila wa nahar ina jujjuya dare da yini kun gano wannan saboda haka yanzu idan mutum ya zagi wannan lokacin to lokacin ya zaga ko kuma wanda yake jujjuyawa kuma shiru wanda yake jujjuyawa shi ya zaga kamar yadda kake umartarka ake yi haka shi ma zamanin umarta rana umarta ta aka yi ta tafi in aka ce ta tsaya tsayawa za ta yi kun gane maganar saboda kuma mutum sai ya kiyaye irin maganganun da suke fitowa daga bakin shi addaru yana cikin sunayen Allah abin da agogon naku ibn hazm yana ga cikin da kafa shi ta zane ya ce ai addaharu suna Allah ne <laughs> ibn hazm ba ai a zahiri sun ce laula bin hafum lamatin zahiriya kaga wannan kafa ta zane sosai da sosai akan wannan watan wata rana a darussa za mu ƙara magana akan wannan wannan da Allah ta'ala ya wa ana dahar ba fa shi yan dahariya suke cewa ba da suka cewa ma yuhlikuna illa dahar kun gane wannan ko balle ka ce sun jingina mutuwarsu da samu su gawa ga Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك